muna yi Allah ta'ala godiya da ya haɗa fuskokinmu a wannan babban fada ta kofar mai girma mai martaba mai matsayi sarkin tawa wanda da shi aka fara wannan karatu kuma yana zaune duk abin da aka faɗa a gabansa aka faɗa yana ji Allah ya masa albarka ya ƙara masa lafiya da imani Allah ya sa duk da aka faɗa ya zama sun shiga cikin kunnuwansa kuma ya isar da wannan saƙo ga waɗanda ba su ji ba ɗan uwana abokina kuma aminina sheikh malam abubakar muftar yola mafilatani muna masa godiya kwarai da gaske na ce mafilatani ne saboda yana son fulatanci kuma bai illa ce ne na gaskiya na so da an masa tambaya da fulatanci ya ba da ansa wallahi ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari ya zattun maudu'in ya yi dukkan abin da ya kamata ya yi allah ya saka masa alkhairi kuma allah kai masa ladan cikin kyawawan ayyukansa mu kuma da muka saurara muka ji allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da shi ni gaskiya ban zo nan da niyyar na yi wa'azi ba tun da ba rana ta bace kawai zuwa ne na amfana kamar yadda kowa ya zo amma wannan ba allah ya je ya ne ya kawo ni kuma ya zo ya bani minti goma amma shi ya yi wajen minti ashirin da biyar to alhamdulahi ba abin da zan ce akan abin da ya faɗa illa in ɗan ƙara haske ina tare da shi a dukkan abubuwan da ya faɗa wasu abubuwan ma ya faɗe su da lafazi masu ɗan sauƙi-sauƙi da ya ɗan kausasa harshe don sakon ya fi ratsawa to amma allah ya saka masa da alkhairi abubuwa ne masu nauyi kamar yadda ya faɗa kuma masu yawa abu na farko dangane da shugabanni sanannen abu ne a shari'a malaman shari'a suna faɗa dukkan wani shugaba ko dukkan wata gwamnati dole ne ta kulawa da mutane abubuwa guda biyar a kira mutane addinin su shine hibzuddin ya yi bayani duk abin da zai taba mutane addinin su to kokari a kiyaye shi hifzul aql a kiyaye mutane hankalin su duk abin da zai taba hankalin mabiya koya ne ne to ai kokari a kiyaye Yayi magana shi ma akai a hana shan kwaya da ainihin wato amfani da miyagun kwayoyi da suke lalata tunanin matasa da kuma ainihin wato mutanen gari gaba ke daya akwai hibzun nafs kiyaye musu rayukansu shi ma duk ya yi bayani tsare iyakokin ƙasa a hana zubar da jini a hana kashe mutane wannan dole ne kowace gwamnati ko kowane shugaba a kula da shi sannan kuma hibzul a kiyaye wa mutane mutuncinsu duk abin da zai taɓa mutuncin al'umma wajibi ne shugaba ya tashi ya hana idansa bacci don ya kare musu wannan mutunci nasu da kuma hibzul mal na biyar kare musu ainihin wato dukiyarsu duk abin da zai taɓa dukiyar ƙasa ko kuma ya yi barazana kan tattalin arzikin ƙasa ya jefa mutane cikin talauci da rashi da bukata wannan wajibi ne shugaba ya yi ƙoƙari ya kare mutane wannan to kaga duk wanda yake shugaba ne aka ce shugaba ne ya kamata ya shiga makaranta ta shugabanci ya je ya samu ilimi da za a haska masa hanya yaya zai wannan shugabanci ya zauna lafiya ya mutu a yi masa addu'a kuma allah sa masa albarka abu na biyu akan shugabanni din wanda yake yana da alaka da wannan shine tsarewa mutane dukiyar kada a taba musu kada shi ma ya taba dan an ce a tsare musu dukiya ba ana nufin ya ya kare dukiyar mutane shi kuma ya ta handama yana kwashewa ba to daga cikin matsalolin da suke damun mu a yau mu gaya wa kanmu gaskiya shine da yawa daga cikin waɗanda suke shugabanninmu ba su da taka tsantsan dangane da dukiyoyin al'ummar da suke shugabanta yau mutum buri yake yi daidai da kansila a zaɓe shi sai an zo ana masa murna a cewa ne kafa warke saboda zai yi jido ko gafiya ba ta kai shi jido ba zai yi takwasa ne daga sama har ƙasa har an wayi gari yau da yawa daga cikin masu neman kujera ta siyasa ko shugabancin mutane ba wai tausayin talakawa da kishin su yi wa mutane aiki ba a'a wato lalita da Baitul-mali da ainihin aljihun gwamnatin suke dubawa me ake da shi kuma ta waɗanne hanyoyi ne za su samu su saci kuɗi malam mutum ya saci kuɗi ya saci kuɗi har ya shiga uku mutum ya saci dukiya ya saci dukiyar da inda za a ba shekara dubu wallahi ba zai iya cinye abin da isa ta ba mutum ya saci dukiyar al'ummar da bai tanadi kwanakin da zai cinye kuɗin ba kuma galibinsu na faɗa a wani karatu na galibinsu za ka ga allah baya su haka ko dai matsanancin hawan jini sai da kwayoyi ake rayuwa ko kuma ciwon suga mai tsanani ko kuma ciwon canja jini ko ciwon mahutsara ko ciwon kafa ko ciwon zuciya hanta ko ciwon wane ne kitse ko wacece babu bala'in da ba Allah ba ya dora musu da wahala ka game irin wannan ɗabi'ar bayi da wata cuta wacce take cuta ce katila dare ɗaya za ta iya kwantar da shi ta kashe shi amma wallahi baya tunanin mutuwarsa abinda yake tunani me zai tara me zai wawura daga cikin matsalolin da suke damun mu yau musamman mu a kasashen afirka din nan akwai matsalar sata din nan da jido a yi ta kwashe dukiyar kasa malam din nan ya yi ta bayani akan mugun talauci da ya mana kaka gida muka rasa inda za mu yi mutane malam asibiti ba magani ba wadatattun likitoci ba wadatattun jami'o'i ba wadatattun malaman jami'ar ba wadatattun soji ba wadatattun 'yan sanda ba wadatattun custom ba wadatattun kaza komi babu babu babu kuma ƙasa ana ta ɗiban dukiyar ƙasa ana ta wani abu na aikin banza mara amfani da dukiyar ko kuma wasu kawai sun buɗe aljihunsu kurin zubawa suke suna tarawa ka saya ka gina gida ka auri jar mace karatas tas da jaja kar kamar tumatir ka tafi ingila ka je china ka je dubai ka je da matan halal da na haram duk ka hada ga baki daya amma ka ƙi ka bar mutane su sarara ɗan ƙaramin ma'aikacin gwamnati babban burinsa shine ya samu lalitar gwamnati ya saci kuɗi to yana daga cikin hakkin shugabanni su tsare wa talakawa dukiyoyinsu wannan yana daga cikin abin da ya karya da yawa daga cikin mu na afirka muke rayuwa cikin bakin talauci kullum sai gudun hijira muke wancan ya tafi ƙasa kaza wancan ya tafi ƙasa kaza kuma wallahi da yawa daga cikin kasashen turawan nan da ake gudu aje gudun hijira wallahi ba su kai mu dukiya ba kuma wallahi Allah ya yi mana arziki a a ƙasashenmu na Afirka ƙasar ita kanta za ta iya riƙe kanta ba tare da ta nemi taimakon wata ƙasa ba a cikin ƙasa kawai dukiyar da Ubangiji zuba mana wanda ba a ma fara tonansu ba suna nan barkate babu abun da babu akwai ruwa akwai ƙasar noma akwai arzikin ƙasa akwai kaza sai dai Allah ya jarabe mu da gafiyoyi da beraye masu jidan kuɗin mutane abu na biyu shine masu kuɗi malam ya yi magana a kan masu kuɗinmu ya faɗaɗa zance ba zan faɗaɗa ba kawai abin da nake so in jawo hankalin masu halinmu shine ku sani cewa duk wanda ubangiji ya bashi dukiya ya bashi arziki ba wai yana nufin cewa ya fi kowa bane a wajen allah wato kamar wani abu ne ake zubo shi daga sama kawai mai rabo ya ɗauka kawai wanda ya zubo din bai duba wani bai duba wani ba haka kawai allah ke bada dukiya Dan shi a wajensa ba komai bace ba In da dukiya wata aba ce da dukiya da samun kuɗi wani abu ne da ya ba wa annabawansa sun fi kowa kuɗi amma manzo Allah ya rayu ya saka riga mai faci shi ya fi kowa gata da matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala afdalul khalqi inda Allah shine mafi kowa falala a wajen Allah amma ya yi rayuwa ya jera watanni ba wata ɗaya ba ba a ɗora tukunya a gidansa watanni ba wai wata ɗaya ba tukunya ta abinci babu aka ce wa aisha da mai kuke rayuwa ta ce illal ne? sai abuwa guda biyu da ruwa da dabino shi suke rayuwa wata ran manzo Allah sassan ya fito daga gidansa da yunwa yana neman ina zai je ci abinci sai ga sayyidina Abubakar shi ma ya fito ya ce kaifa ya ya rasulullahi yunwa a wannan shekara an yi yunwa sosai a Madina ana nan sai ga Umar shi ma kaifa ya ce yunwa subhanallah ka duba a duniya a lokacin baya su duk duniya ba wanda ya kai waɗannan mutanen guda uku suka ce bari mu nemi gidan wani sahabi mu kai mai ziyara suka je gidan wani daga cikin sahabai suka kai mai ziyara yana zuwa ya kasa zama ya kasa tashi ya ce yau ba wani mai babban bako a duniya iri na ya ce wa ta zo mu je bayan gida mu duba cikin dabbobin nan ƙosasshiya mai mai mai kitse mu yanka su annabi sallallahu alaihi wasallama mu gasa musu nama su ci su more haka je aka ɗauki dabbar aka yanka ya gasa da shi da matarsa da komai aka kawo su manzan Allah suka ci suka ƙoshi da wannan nama sannan annabi ya ce sun mala nus'alu an hadha yau al ya yace to kuma sai an tambaye mu akan wannan ran tashi alkiyama sun mala tus'alunna ma idin anin na'im ku duba annabi masallacin su da ya rayu har ya bar duniya rufin irin wannan ne wannan ma mai dan dama dama ne rufin itace ne zarba ne ta dabino babu lau babu siminti babu tayil ba fanka ba wuta mala'ika jibril ya zo ya ce a gina maka masallacinka da zinari da azurfa da kaza da kaza da kaza ya ce a bar min shi aka yadda yake ruwan sama ya zo ya dake su su yi sujada a cikin tabo haka ya rayu alaihi salatu wassalam ba rigar kirki wata mai tsada ba dukiya da annabi ya mutu ya bar duniya ya ummata muhammad miliyan dubu nawa ya bari nawa ya bari dala nawa ya bari naira nawa ya bari bashi ya bari na kwano talatin na abinci da ya ciyo bashi ya ciyar da iyalinsa ya ba da jingina ta ainihin wato kayan yakinsa sai da aka je aka biya aka karbo abin da ya ba da jingina alaihi salatu wassalam annabi ya ci bashi ya je wajen wani bai yahuda ya karbi bashi kamar da imam bukhari kawo a cikin al'adabul mufrad suka yi alkawari da shi zan biya rana kaza annabi ya karbi wannan bashin abubakar bai sani ba umar bai sani ba usman bai sani ba waye bai sani ba ya zo yana zaune cikin gatansa cikin sahabbansa sai ga bai nan ya yi harkar yahudanci ya karya alkawari ya zo ya ce annabi a biya ni kuɗi na ya kama gaya annabi magana sabai suka tashi za su doke shi ya ce ku dakata fa inna li sahibil haqqi maqala duk wanda yake da wani nauyi da haƙƙi a kanka yana da zance yana da dama ya gaya maka magana ku kyale shi ya ce kai ba mun yi alkawari da kai bai ce na fasa haka ya tashi bubbuga ya nemi abin da zai biya shi ya biya shi alaihi salatu wassalam ya haƙura da rayuwa so kada mutum ya ɗauka wai dan Allah ya bashi dukiya wai ya fi kowa ne to hakki ne wanda Allah ya bashi dukiya ya sauke nauyin da Allah ya ce ko dan ka nuna wa Allah godiyar abin da ya maka yanzu dan Allah bari buga mana misali ku duba masallatanmu ku duba masallatanmu wani masallaci ne yake rayuwa malam ba a bara na farko dai babu wadatattun masallatan na biyu idan akwai su a cike suke da talauci da bashi da bukata liman nawa ne aka sa masa albashi ana biyansa ladan nawa ne aka sa masa albashi ana biyansa wani masallaci ne ake da garantin za a samu wuta ɗari bisa ɗari iya tsawon wata kaza wuta ba ta ɗauke ba wani masallaci ne aka tanadi marayu da za a zo ana taimaka musu alhali muna gani a ƙasar nan akwai coci coci waɗanda suke na kiristoci billahi azimu har university suke da shi coci guda ɗaya tana da jami'a ba wai jami'a ɗaya ba tana da asibitoci mu yanzu nan mu masallatan mu, masallaci nawa ne a kasashenmu nan na afirka da nijar da najeriya misali suke da jami'a a ƙarƙashinsu nawa ne sai liman ya canja riga sai a kafa kwamiti a kansa oh wannan Liman mu mu wanda ba gane ba riguna yake yawan canja dan banza mara kirki an canja rigar ka je ka duk yadda za ka yi gaba ɗaya idan ku akan malaman ku in malami ya sa riga a zage shi idan liman ya canja riga a zage shi wani malami mota aka ga ya siya wallahi sai da aka ba kwamiti a kansa sai mun bincike shi an ya samo kuɗi to kai dai ya zama malami Allah rubuta daga sama ba samu kuɗi ba waye ce maka malami ba zai saka riga mai kyau ba waye gaya maka waye ce maka malami ba zai ci abinci mai kyau ba kawai dan ya zama limamin ku shikenan shi ya rubuta mai talauci a sa ba ku taimaka masa ba kuma Allah ya rufa mai asiri kuma sai an sa shi a gaba to haka muke rayuwa ga muguwar hasada ka ji mai kuɗi yana cewa yau malamai ku ne da kuɗi ai ku ne din mai kuɗin da ka ji yana cewa malami shi ne da kuɗi to mugu kenan wato bakar magana ce ta hankali so mu taimaka wa addini mu taimaka wa marayu mu taimaka wa mutanen mu abu na karshe shine malamai da matasa dangane da malamai su ma wannan kam eh, tona mai nani ta ci gida a hakikanin gaskiya malamai suna kokari malaman Allah suna ƙoƙari daidai gwargwado a yi musu addu'a Allah taimake su amma har yanzu akwai sauran rina mai akaba akwai matsaloli daga cikin matsalolin da malamai yau suke fuskanta Allah iba mu kariya gaba ɗaya shine rungumar duniya da warwaso akan ta dole sai nima na hada hubbu duniya ibn gudama yana bayani a cikin littafinsa muktasar hajjul qasidin yana magana akan abin da ya shafi harka ta malinta ta ilimi ya ce yana daga cikin musiba da bala'i da Allah zai jarrabi malamin addini da shi shine son duniya wanda shi ya kamata ya wa'azi ya nuna wa mutane su guji duniyar nan law duniya ta dunya 'inda Allahi janaha da a ce duniya a wajen Allah ta kai matsayin fuffuken sauro wallahi da Allah bai ba wa kafiri mukarwa ɗaya na ruwa ya sha ba duniya ba komai mace a wajen Allah to in aka samu waɗanda ya kamata su ce wa mutane su guji duniya su rungumi Allah su ne suka wayi gari suke runguman duniyan suna ƙwatatta suna karɓanta mutum ya tashi daga kan matsayinsa na malinta na almajirta ya wulakantar da kansa ya tozartar da kansa saboda neman abin duniya to sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar yadda malamin ne yake bayani wallahi mala akwai waɗanda Allah ya jarabe su sun ɗauki amana ta ilimi amma gaba ɗaya kima su ta zube a idan mutane saboda son duniya da shi ake zuwa kofar gidan 'yan siyasa ana maula da shi ake zuwa kofar gidan masu kuɗi ana musu bambadanci da shi ake bin matan alhazai ana musu kaza da shi ake kaza aina li'ai, wa aina wara wa aina takwa ina ilmi ina taka tsantsan ina takawar to babban kuma abin da ya same mu shine musamman mu a nan kasar afirka malami ya zauna baya sana'a kai malami Allah ya jarabe ka al'ummar da suke tare da kai ba san darajar malami ba ba sa taimakon masu ilimi ba sa taimakon malamai ai shaka tafi kasuwa wallahi tallahi sai mutum ya raba lokacin karantarwar biyu rabi ya je kasuwa rabi ya je ina ya je makaranta ba zan zo in zauna in yi ta biya karatu in alhaji ya zo a lafiya ya gaji a kwana biyu alhaji baka zo ba ya kuke al'amar a'a karka yadda ka dauki wannan kaskancin ka je ka nema yadda kowa ke nema zan ba da awa biyu awa uku ba ku karatu sauran awanni kuma zan tafi nema mu je mu haɗu a kasuwa da ku wani mutum wata rana muka haɗu shi a banki na je zan ɗan ciro na abu sai ce ah, a aka rabu kallon kuma kuna zuwa na ce kai me ka ɗauke mu ne tukun na kai Mato shi malami wato dakas ne gaba ɗaya wani wulaƙanci ne ya yi. ba daidai bane wannan wai wani ɗalibi ya je gidan wani malami ya je gaishe shi kai na ji fa kulle da kuke zan tsaya ba wani abu ne zan nan faɗa yauwa ya je zai je gai da wani malami yana zuwa sai ya je ga kofar gidan malamin sai ga kasusuwan kaza an bantar wannan an bantar wannan a cikin kwandon shara sai ya ce abokinsa juya mu tafi kawai ya ce ah, ya aka yi ce da allah ka rabu da wannan mai wadarin mutanen nan sun ce mana a guji duniya a kama Allah annabi yana rayuwa ba wata kaza bai ci ba kaga ashe har kaji yake ci sai ya zo mana masallaci ya nuna mana Allah annabi itaqullah a ashe kaji yake ci yace mu ta kama ya mu tafi kaga wannan ba shi da tunani kaga wannan bai san ya kamata ba so a nan gurin ya ku yan uwana dan Allah masu kuɗi masu hali ku taimaki addini ku taimaki da'awa yanzu malami ya zauna ya ba da rayuwarsa yana karantar da mutane tun daga safa har dare ya rike masallaci kullum karatun mata karatun matasa ya karantar da kai ya karantar da uwar da ta haife ka ya karantar da matarka ya karantar da 'ya'yanka ya kar yan nazari ma masu tasowa suna jiran malam ya karantar da su ya karantar da unguwarka ya karantar da al'ummarka amma bai da wani albashi da aka ware masa sai dai in ya canja riga a yi bakin ciki me yasa ya saka riga ko in ya hau mota a yi bakin ciki wallahi idan mu in mu hausawa fulani ba mu gyara wannan tunanin ba ina gaya muku wallahi wannan makamashi ne na rugurguje addini makamashi ne na rugurguje addini ku taimaki addini ku taimaki musulunci da musulmi alal akalli a taimaka wa da'awar ko ba a ɗauki kuɗi aka ba wa malami ba to a taimaki da'awar an faranta masa daga karshe ina kira ga 'yan uwa malamai masu karantarwa a rinka yin taka tsantsan dangane da shiga harkoki na siyasa mu'amala da 'yan siyasa yan siyasa yan uwanmu ne yan siyasa muna tare da su iyakacinmu da su mu ba su shawara ku yi kaza ku bar kaza amma malami a zo a yi amfani da matsayin da allah ibashi allah ya albarkaci bakinka allah ya albarkaci al'ummanka allah ya baka tsoron allah da takawa kana da mabiya kana fada ana ji sai wani ya zo ya tukuikuye ka ya naɗe ka gaba ɗaya sai ya kai zuba ka aljihun shi babu wulakancin da ya wuce wannan kuma ina faɗa ina maimaita wallahi tallahi malam galiban in kaga ɗan siyasa yana wa malami biyan bukatar sai yake nema da zarar ya gama biyan bukatarsa da kai wallahi zai wullar da kai da ƙuri'ar malami da ta karuwa duk ɗaya ne a wajen su. to ya kamata malami mai da'awa ya gane ni a ƙarƙashina ina da 'yan jam'iyya kaza da 'yan jam'iyya kaza da 'yan jam'iyya kaza yaya za ka bari dan wata jam'iyya ya ɗauke kai sai kai zuba ka aljihu ka zo kana masa aiki a kan mumbarin Allah na'am kowa yana da ra'ayinsa na siyasa ba hana shi ba ya yi a karan kansa amma ba wai mutum ya yi amfani da mumbari ko yi amfani da karantarwa ko yi amfani da al'umma da suke bin sa ya je ya karɓi wani abu na duniya ya zo ya wani aiki ba daga baya a zo a ji kunya ba wannan ba daidai ba ne, a ƙasan nan a afirka ɗinnan nan cikin ƙasashen an samu inda aka samu malamai na addini da aka shigar da su harkar siyasa suka zirma saboda dan abin da za a ba su zaɓe aka zo a gindin mumbari ake fojin din a ƙuri'a ta ƙarya sai ga liman ana ɗaukan hotonsa bai sani ba an kawo mai ƙuri'a yana haka a dandanawa yana ta dankwalawa ina nawa ne yana dankwalawa ƙuri'a fa don wulaƙanci a gindin mumbari a masallaci aka kawo masa shi yake rashin gaskiya gobe juma'a kuma ya hau mumbari ya ce jama'a ittaqullah wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah ku bari zance na gaskiya sai gashi ashe bai sani ba suna ta ɗaukan hotonsa rawani ya nade ya ya nade babban riga yana ta dangwalawa ana ta dangwalawa da aka je kotu gabatar da hujjoji na ainihin wato zaben ƙarya da aka yi sai ga hoton malam an kawo don allah ba a ci mutuncin addini ba bai dace ba amma za mu duba mutanen kirki mu taimake su duk inda mutumin arziki ya fito a taimake shi a yi hikima da basira kuma dole ne mu raba kawukanmu yanzu idan akwai jam'iyya guda biyu wancan wancan yanayi ne na siyasa baka san waye za ci ba to in an samu wasu suna can bangaren wasu suna nan bangaren to kar mu rinka faɗa da junanmu dan ba mamaki nan ɗin da kike tsammani ya faɗi wancan kuma ya ci shi kuma ya zo ɗauki makami ya yake ka so dan haka don allah yan uwana mu yi ƙoƙari mu kiyaye muna gaya wa mutane cewa a shiga a gyara amma malami shigarsa fa ba daidai bane da ta gama garin mutane malami da yake da al'umma a ƙarƙashinsa idan bai yi takatsantsan ba to zai zubar da mutuncin addinin sirkimansa a ƙasar nan mun ga malaman da ake kira su aka ɗuɗɗura musu ashar aka zazzage su saboda me sun shiga harkar siyasa dumu-dumu sun miƙa hannayensu a ciki kai ɗan siyasan da kake bi aikin da kake bai isa yi ba za ka iya yin shugabancin da yake amma shi bai isa ya aikinka ba yaya za a raba ka da masallacinka a raba ka da karantarwarka a raba ka da da'awarka a zo a ɗora ka akan wani ra'ayi na daban a tashe ka kuma alhali a cikin mabiyanka akwai yan jam'iyya kaza yan jam'iyya kaza ni dai wannan fahimta ta ce kuma shawara nake barwa a tsare mutuncin ilimi da darajarsa a kuma ko'ina ne ina fatan allah mana afuwa allah ba mu dacewa matasa kuma za mu haɗu da ku nan gaban allah ya sa da ina da tanadi a ku. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a akram kallawa minti goma ka ta yi ko alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, akwai sanarwa ta wato an tana da bis bis manyan motoci da za su dauki mata matan da suke